you mun gode ma Allah da ikonsi muna zauna nan ga sai muna ta kawo muku wazi da ikonshi kai kuma kana zauna gidanka kana jin wannan Life Radio Ministry da ikon Allah mu muka tashi da ikon Allah muka yi abubuwan da muka yi duka to in shi Allah bai fabe mu ba ba mu ya mu yi shi Allah bai ji muna taushe ba ba za mu yi mu yi haka ba to Allah ya ji muna taushe to in kana ji na suna na bashiru na samu na kawo muku wazui daga lafiyar radio ministry jama'a bari mu yi addu'a sannan mu fara in kana ji na ina maka Allah roko ya jara maka bukata ya ji maka taushe ya baka zaman lafiya ya zama ya kara maka adalcinsi sosai ya yafa maka zunubanka duka sai wani anyan da ya kunne maka duka Allah ya bure shi kana da wani abun da ke damai ka ne wurin aikinka ne da gidanka ne to menene ke damai ka ne to shi Allah yana da iko da ya yafe muna duka kuma yana da iko ya gyara muna abubuwan da muke damu da sin duka to saboda haka ina ma'anar roko da rayuwanka da zamanka da abin da kake yin duka to shi Allah ya sa mun albarka muna addu'a da sunan dan uba amen to jama'a maganan yau za mu yi magana a kan kiran Allah ta san kullum Allah na kiran mutane kullum Allah na ta kirawa to da mutum da Allah ya cira ka na harko ne Adamu a lokacin da suka ci yayan itacen nan a cikin gonan da Allah ya saya su nan shi lokacin da Allah ya zo cikin gonan nan sai Adamu da matan shi suka boye da Allah ya shiga cikin sai ya kira Adamu ya ce ina kake to ka gani in muna da zunubi kowane lokaci in Allah na so a yi amfani da mu sai muna ta gudu mun boye mu saboda haka Allah bai ya zama da zunubi bai yi amfani da masu zunubi to saboda haka Allah na cire mu mu zo wurinsi domin ka zo wurin Allah zai wance mu sai mu zama fari to in kana ji na kana da zunubi don maganan Allah ya, gwada muna kaman ba wanda bai da zunubi a cikin duniyan ga kowa yana da zunubi kowa ya yi wani abun da bai da kyau kowa ya yi wani abun da Allah bai kyau kuma da zunubi babaninmu da kakanninmu suka haife mu dukanmu muna da zunubi to in Allah na cire mu yana cire mu saboda zunubinmu ya wanke muna zunubi mun zo wurin Allah yana da abin da zai wanke mu da shi to si da jinin dan shi yake wanke zunubi in kana ji na tashi mu zo mu dai wurin Allah kai ma tashi ka zo wurin Allah ka nuna ma Allah zunubanka sai Allah zai yafe maka shi sai kuma zai wanke shi sai zai wance zunubanka duka sai kuma ka zama sai Allah yi amfani da kai abu na biyu allah na cire mu saboda mu yi masi wani abu to in allah ya wance ka ba zai bari ka haka ba zai yi amfani da kai allah zai aike ka wani wuri sai ka yi masi wani abu to allah na cire mutane mu zo mu yi masi aiki ya ce yana da aikin a cikin gwanansi da yawa ba waɗanda ma za su yi masi aiki ba to saboda mu duka mun zama dan banza ko kuma kai kuma kai ka zama dan banza ka zo wurin Allah sai a yi amfani da kai ka ba ka bure Allah zuciyanka sai a zama da kai a yi amfani da kai in kana ji na abin da ya kamata ka fara yi ni ka yi addu'a ka yi tuba da zunubanka duka ka zo wurin si sai shi Allah yi amfani da kai in Allah in ka zo wurin shi Allah zai gafarta maka zunubanka duka to kuma za ka zama dan amfani za ka ka zama misi dan amfani saboda haka ina kiranka ina roƙe ka kuma ka tashi yau ka zo wurin Allah yau ka bari Allah ya yi amfani da kai saboda shi Allah ya ji murya da kai to Allah ya kawo mu saboda mu yi masa wani abu ne hallelujah in kana ji na yau da yanzu da kake jin nan Allah yana ta kiran kenan Allah yana kira mutum saboda maganan shi to muka ji maganan shi Allah yana kira mu kenan muka ciyaye ta to shi ran da za mu mutu mun za ran da za mu mutu ba mu zai mu zo murin Allah da kuma sitani zai bata mu ka zo wurin Allah ka ba ka ba Allah kun anya izo wurin ka ka bude ma Allah zuciyanka ya shika zama da ka amfani da kai kar ka zama dan banzan a cikin duniyan ga kar ka zama wawa a cikin duniya kar ka tuna kamar in kana da cikin duniya shi nan ba za ka mutu ba akwai wata rana za ka mutu za ka bar abin da kake yin duka za ka bar kudinka gidanka matanka yaranka aikinka kowane abu ka yi akwai wata rana za ka bar shi duka sai ka saya gaban allah to wannan lokaci me za ka ce ma allah to allah na kiran ka yau ka yi masa wani abu ya kamata ka tashi ina maka roko ka tashi dan wannan ka tashi dan wannan ka zo wurin Allah ka bari Allah ya amfani da kai ka yi tuba da zunubanka duka ka bari Allah kuma ya aike ka Allah na aika mutane kullum akwai waransu Allah ya aike su suna suna musu aiki suna tattashiya suna ta zuwa wuraren jiraren mutane su yi masa magana su kuma gwara musu inda za su zo wurin Allah inda za su juye halinsu inda za su bayar da zunubansu duka kai kuma Allah ya yi aiki da kai hallelujah in kana ji na karka bari rayuwanka ya zama banza a cikin duniyan ga to a kiran da Allah ke kira mu kuma in ba ka ji kiran na farko da kuma na biyu da kiran na uku Allah ya kira ka a cikin wurin shi to wannan kira wata kira ka yi wani abu mai kyau ne ko dai ya ka zo wurin aljanna ne ko jahannama ne wannan kira ya zama zole to si ga yahaya annabi ya ya ya gan shi sai ya gaya musu kaman da lokacin da ya ya zama a cikin yana a cikin ruhu sai aljanna aka bure shi sai ya gin kamar annabi ya zauna sai ya ce musu shika ka zo na da abubuwan da zai faru duka zan gura maka abubuwan da zai a faru saboda gobe ciyama to ya ya fara ganin waran abubuwan da zai faru ya gani waransu suna da wahala waransu suna da a cikin jahannama to Allah ya kunne ko ya kunne wuta da lokacin da duniya zai tashi wa kai waransu Allah zai sha su a cikin nan sai ka cire kanka kai ka bar Allah ya sa maka cikin wuta an kai ka bar wutan da Allah ya ya jare sai ya ya, ya aje shi ya ba setani da waranda suke bin setani da kanka cikin kai ka sa kanka cikin kai ka bai Allah ya same ka wannan Allah kuma ya gyara wani wuri sunan shi aljanna sai wurin nan ya zama waɗanda suke bin shi ya gyara wani wuri ya ba su in suka mutu Allah zai sa musu a cikin aljanna sai si za ta murya abinda ba a samu a cikin duniya ga Allah zai kara musu ya si wani abu ke bana ke so ba ka samu ba wata wurin nan za ka samu Allah zai baka abinda da ba ka samu dukan ba Allah zai bari ka samu to ka zo wurin Allah ta buri yau ka zo wurin Allah ni kake jira bai jira wannan kai wani wurin in kana da wani abu ni ka za ka tambaya wani abu ni sai na farko ka bar Allah ya yi amfani da kai Hallelujah. Dan wannan da kake ji na yau, ina maka roko, tashi ka zo wurin Allah, gure ma Allah zuciyanka, ka ba Allah rayuwanka, ka bari Allah ya yi amfani da rayuwanka, kari ka zama dan banza a cikin duniyan ga. Ka bari Allah yi maka, ka yi ma Allah wani abu, ka bari Allah yi maka wani abu mai kyau, ka yi wani abu mai kyau da rayuwanka. akwai amfani da yawa da cikinka Allah zai iya samu amfani da yawa da kai hallelujah da ka zo wurin Allah ne mu yi addu'a tare ni wani da so sai ka gwada sunanka yau na ji magananka ni dan zunubi ne na gan kana kira ni na zo na bude maka zuciya shika zuciya na zama tare da ni yafe mini zunuban da nake da su duka sai ka yi amfani da rayuwa na akwai wani abin da ya yi da baka so ni yafe mini gafata ka yi mini gafira da zunubin da nake da sun duka na addu'a da sunan dan uba amen hallelujah to allah ya ji maka taushe to in ka yi wannan addu'a to kana kai mai kai dadi ne Allah ya gafarta maka zunubanka duka kenan to in kana da wani abu za ka tambaya ka cire namba na saboda mu yi shira 0249251594 25 to jama'a assalamu alaikum China so good. Alayada maineke so good. Ina so good. So good. Ina so good. So good. Ina so good. binadamu ini